This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitocin masu sauraro a jamhuriyar Nijar da ta kewaye ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad fm haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com da na'urar kwamfuta ko kuma ipad. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce ke farin cikin jagorancin wannan shirin. na tare da sahabu Imam Aliyu wanda a halin yanzu zai karanto kanan labarai kafin ku ji sauran abubuwan da za mu gabatar. Gwamnatin ƙasar Ukraine tana fama da ɗawainiyar tabbatar da ikonta a wasu muhimman birane da suke gabashin ƙasar inda Rasha take da goyon baya. hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce barkewar cutar ebola da ake fama da shi a halin yanzu a wasu kasashen afirka ta yamma ya kasance kalubalen a annobar kwayar cutar mafi tsanani da taɓa fuskanta akalla jiragen ruwa da na sama 24 ne suke ci gaba da neman jirgin saman fasinjan nan na kasar malaysia da ya bace a wani wuri mai kamar da'ira a tekun india to bayan kun gama shan labaran duniya kamar kowace ranar laraba sabu imam aliyu zai gabatar da demokradiyya a yau to amma kafin mu gabatar da demokradiyya muna da rahotanni guda biyu da suka danganci al'ummar kudancin kaduna da fulani da kuma fulanin jihar nasarawa jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jiya talata a ukraine gwamnatin kasar tana fama da gwagwarmayar tabbatar da ikonta a wasu muhimman biranen kasar da suke gabashi inda mazauna wurin suke goyon ba kasar rasha a yayin da matsin lamba take tsanani na kawo daidaito kan bambancin siyasa da kabilanci da ke barazanar karawar gaza kasar hukumomin kasar suka ce an yi harbe-harbe kuma an kama kalla masu zanga-zanga 60 wanda suke goyon ba kasar rasha a wuri da ake kira kharkiv sannan a kudancin kasar kuma masu goyon bayan rasha suna ci gaba da turjiya a wani na uku a cikin wani ginin gwamnati da suka kama ta ranar lahadi a birnin donetsk hakanan kuma a birnin luhansk jami'an tsaron kasar suka ce masu zanga-zanga da suke neman ɓallewa daga kasar su haɗe da rasha sun daddasa nakiyoyi cikin ginin gwamnati kuma suna garkuwa da mutane 60 a nan washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya zargi sojojin rasha na musamman da yan kanzaginta da iza wutar yan aware a gabashin ukraine ya kira matakin na rasha da cewa tana fakewa ne da wannan rikici domin ta ɗauki matakin soja shigin abin da ta yi a crimea Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce ɓarkewar cutar Ebola da ake fama da shi a halin yanzu a wasu ƙasashen Afirka ta yamma ya kasance ƙalubalen ɓarkewa annobar ƙwayar cuta mafi tsanani da ta taɓa fuskanta. Mataimakin daraktar kungiyar keji Fukuda ya ce za a ɗauki ƙarin watanni hudu nan gaba kafin a shawo kan cutar wacce tuni ta halaka mutane 110. Har yanzu dai bulla annobar cutar ya fi tsanani a ƙasar Gini, inda ake zato ko kuma aka tabbatar da mutane 157 sun kamu da cutar ta Ebola. A ƙasar Liberia makwabciyar ƙasar kuma an samu tabbaci ko kuma zaton mutane 21 sun kamu da cutar. a wani taron manema labarai a jiya talata a birnin janeba mr fukuda ya ce barkewar cutar na yanzu ya zama kalubale na musamman domin cutar ta bazu a wurare masu yawa akalla jiragen ruwa da na sama 24 ne suke ci gaba da aikin neman jirgin saman fasinjan nan na kasar malaysia da ya bace a wani wuri mai kamar da'ira a tekun indiya inda na'urori na musamman suka ji kara ko amo da ake zaton watakila na'urar daukan bayanai na jirgin saman fasinja ne duk da haka hukumomin australia da amurka waɗanda suka yi magana jiya talata a cikar wata ɗaya da bacewar jirgin sun ce akwai buƙatar aita ka tsantsan suka ce masu aikin neman jirgin ba su sake jin waɗannan ƙararrakin da aka ji tun da farko ranar lahadi a wani wuri mai nisan kilomita 1,600 daga arewa maso yammacin birnin Perth na ƙasar australia ba a wani wuri mai zurfin ruwa na tsawon kilomita 4 da rabi babban jami'in lura da ayyukan neman jirgin ɗan ƙasar australia ya ce ƙararrakin da na'urori suka gano tun da farko su ne alamomi mafi ƙarfi da aka dogara da su wajen neman jirgin amma yanzu ya ce ba tare da jin waɗannan ƙararraki ba zai yi wuya tantance ko tsara wurare da za a fi mai da hankali a kansu kuma yanzu za a jinkirta tura jirgin ruwa mara matuki zuwa ƙarƙashin ruwa idan ba an saurari ƙarin waɗannan alamomi da aka ji tun da farko ba. To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labarai. Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry ya ce akwai rashin tausayi a kan yadda ƙasar Cuba take ci gaba da tsare wani ba Amerika mai suna Alan Gross ba bisa ƙa'ida ba. Jiya Talata John Kerry ya gaya wa wakilan Majalisar Dattijai cewa Amurka tana ɗaukar matakai daban-daban na neman ganin an sako shi Mr. Gross wanda aka kama tun a shekara ta 2009 wanda kuma aka caja da laifin sayar da na'urorin sadarwa a cikin ƙasar ba bisa ƙa'ida ba aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyar. Tun da farko a jiya talatan zaman ba da shaida gaban wani kwamitin majalisar dattijai shugaban hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka da ake cewa usaid a takaice rajiv sharp ya ce alhakin ci gaba da tsare gross yana kan hukumomin cuba batun nasa ya ƙara sarƙaƙiya saboda rahoton da kamfanin dillancin labarai na ap ya wallafa a makon jiya cewa hukumar USAID ta ɗauki nauyin kafa wata kafar sadarwa a Cuba tsakanin shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2012. Rahoton na AP ya ce burin kafa hanyar sadarwar wato shigen Twitter a Cuba shine domin ya ingiza mutane su ta da kayar bayan yi wa gwamnatin Cuba ne bin aƙidar kwaminisanci zagon ƙasa. Shi dai Alan Gross yana yi wa hukumar USAID aiki ne a matsayin ɗan kwangila lokacin da hukumomin cuba suka kama shi fadar shugaban amurka ta white house ta ce ta sanarwa kasar iran cewa ta zaɓi wani mutum daban domin zama jakadanta a majalisar ɗinkin duniya saboda hamid abu talebi wadda ta zaɓa yanzu yana da hannu a kama amurkawa 52 da aka yi garkuwa da su a ƙasar a shekara ta 1979 har na tsawon kwanaki 444 lokacin da ɗalibai suka kama ofishin jakadancin amurka duk da cewa abu talebi ya zama jakadan ƙasarsa a belgium da kuma ƙungiyar tarayyar turai kakakin fadar white house jay ya faɗa manema labarai jiya cewa hamid abu talebi ba zai samu amincewar amurka ba rikicin garkuwa da amurka wani muhimmin lokaci ne ga manyan 'yan siyasar farisa na yanzu al'amari da ya kai ga yanke hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu allah ya yi wa wata babar shugaban obama wacce aka hana mafaka amurka rasuwa yadda hana ta mafaka zaituni oyango ta ci gaba da zama ba bisa ka'ida ba na shekaru masu yawa a jihar massachusetts ta rasu tana da shekaru 61 a duniya lauyan da yake kare ta yace ta rasu ne a wani asibiti na musamman bayan ta yi fama da cutar daji da kuma ciwon hanyoyin numfashi tun a watan janairu ta fara fama da rashin koshin lafiya madan oyango ta shigo amurka ne a shekara ta 2000 amma wani alƙalin shige da fice ya hana mata mafaka da ta nema waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan za ku ji cewa A ƙarshe dai al'ummar kudancin jihar Kaduna da Fulanin da ke yankin sun kulle yarjejeniyar tsagaita tsangwama ga juna don tsabtace samun tsaro a yankin. To amma a halin yanzu Madina Dauda ta aiko da rahoton cewa kungiyar ta Allah ta jihar Nasarawa ta kira taron manema labarai na ƙasa da ƙasa a Abuja inda ta yi zargin cewa sojojin Najeriya ne suka kai masa hari a garin Kiyana na jihar Nasarawa har aka rasa rayuka da dama. Ƙungiyar Miyatta allah ta hallara ofishin 'yan jaridun ne domin yin Allah wadai da wani harin da suka ce an kai wa rugagensu a garin Kiyana da ke jihar Nasarawa. Muhammad Hussaini shine sakataren ƙungiyar Miyatta Allah a jihar Nasarawa. Muna zaune kawai sai muka ga sojoji a motoci goma da amotan guda biyu suka zo suka shiga rugan wani arɗo mu arɗo so dengi a Kiyana misalin karfe tara na safe suka shiga rugan suka fara harbe-harbe suka kashe mana dottaɓe manyan mutane wanda suke da shekara 60 zuwa 80 suka yi ta kisan kisan gilla suka yi ta musu ba gairiya ba dalili a nan hotunan ma mun zo da shi a nan mu nuna ma duk duniya cewa abubuwan da sojojin nan suka yi mana a kiyana gaskiya abun mu fushi kwarai da gaske kuma muna bakin ciki da shi mun tabbata sojoji ne insha Allah mun tabbata sojoji ne suka yi abun da ya sa mun ce sojoji ne sojojin nan tun ɗaya ga wata da biyu ga wata mun gansu sun zo da armor tanks ba mutum a najeriya wanda yana da armor tank ba kungiyar da take da armor tank irin nasu a wata kasida mai ɗauke da sa hannu mai magana da yawon rundunar sojoji chris olukolade ya ce mahukuntar kasar za su yi bincike domin tabbatar da sahihancin waɗannan zargi da ake yi wa sojojin olukolade ya ce babu bambancin addini ko kabila a rundunar sojojin kasar chris olukolade ya ce a mulkin demokradiyya kowa yana da 'yancin faɗin albarkacin bakinsa shi kuwa mataimakin shugaban kungiyar miyata allah na ɗaya hussaini yusuf basu ya ce tuni har sun fara aikin sulhu tsakanin 'yan kungiyar da ke jihohin taraba benue kaduna katsina da nasarawa inda yake cewa mu muna da eh, shugabanni jihohi 36 a najeriya sannan duk abun da ake rikita rikita mu muke shiga mu kokari a yi sulhu a kace mun ɗauki mataki na ganin cewa an yi gyara kaman a taraba mai girma aktin gwamna ya neme mu mun je mun zauna da filaninmu da ke a ƙasan ibbi da mai martaba sarkin ibbi wanda yana ƙoƙari ƙware ga an zauna lafiya da kuma takum da ciyamomi na ukari da takum duk mun zauna da su da na ibbi so mun fahimci inda matsala yake tsakanin tibi matsalar tibi da filani mu mun ba da shawara cewa a yi ƙoƙari a kafa abin nan a inganta ainihin dokan nan da ko kuma shawarorin nan a yi aiki da su wanda mai girma sultan of sokoto ya bayar kwamitinsa wanda sarkin gombe ya shugabanta a sa wurare kiwo sannan idan bahilla ce ya taba a kai ga hukuma ya biya ba wai a je a ɗauki rasa ba so ina ganin benue ma abu yanzu dai kwana biyu din nan ya yi sauki kwarai da gaske kuma ina ganin ba za a sake samun wani tashin hankali ba in don sun bar sace-sace. 'yan kungiyar ta Allah na mai ra'ayin kai kara zuwa kotun ƙasa da ƙasa idan mahukuntar najeriya ba su ɗauki mataki na dindindin ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya mun gode madina wannan batu na ƙoƙarin samun zaman lafiya tsakanin fulani da sauran al'umma da mataimakin shugaban ƙungiyar miyatta allah malam hussein yusuf bosoyayi ya fara tabbata a jihar kaduna Domin kuwa Isa Lawal Ikara ya aiko da rahoton cewa al'ummar kudancin jihar Kaduna da Fulani da ke yankin sun kulle yarjejeniyar samun zaman lafiya. Dr. Ephraim Goje shine shugaban kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna. kuma da su aka kulle wannan yarjejeniyar zaman lafiya. Wannan shine na karo na farko wanda ita ainihin kungiyar mu ta sukafu da kuma kungiyoyin Fulani muka taba zauna wuri ɗaya a tebur guda muka tattauna matsalolin da ke kawo rashin zama lafiya musamman a kudancin kaduna a yi haƙuri da juna a yafewa juna don mu samu dawamamman zaman lafiya makasudin abubuwan da muka yi a yau kenan amma babban abin shine dukkanmu mun yadda cewa daga yau har mun kafa kwamiti na mutum kusan eh, tara daga bangaren fulani da kuma bangaren mu na mutanen sokapo wanda za mu zauna na musamman ido na ganin ido duk wanda ya san yana da hannu a cikin wannan hare-haren da ake a kudancin kaduna mun haɗa shi da allah mun haɗa shi da iyayen shi mun haɗa shi da dangin shi dan allah dan anabi a yi hakuri da juna a yafe wa juna mu koma mu zauna yadda muka saba muna zama shekaru aru aru da baya kan mu ya dashe dan ya shiga tsakaninmu shi ma shugaban kungiyar miyatti Allah ta jihar Kaduna Ardo Ahmadu Suleiman ya sanya hannu a madadin fulanin kudancin jihar ta kaduna abun da aka cimma dai yau abun farin ciki ne abun murna duka mutumin da yake duniya ba abun da yake bukata irin zaman lafiya kuma mun zauna mun yadda da mu da yan uwanmu su fako da miyatti allah da sauran ungiyoyi kowa da kowa ya yadda a zauna lafiya kuma mutanen da suke kawo mana rashin lafiya mun yadda inda duk muka gansu a ko ina suke mu tona su kuma allah ya tona musu asiri a wannan a wurin mu. kungiyar yace Allah ba wani abun da za a yi abun da ya wuce mu a zauna lafiya tunda dama al'umman bahilata ne wanda yake tare da kadararsa yana tafiya da ah, dabbobinsa bai shi da wani abun da ya kamata a yi sai zaman lafiya sai dai muna roƙon gwamnati muna roƙon jami'an tsaro hukuma mutanen da suka addami al'umma wadda suke ɗebe-ɗeben kayansu a buge mutum a kwashe kayansa don Allah ta sa ido akan wannan abu. Mr. Umar Usman shine kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna. kuma a gaban shi aka kulle wannan yarjejeniya wannan sa da aka yi sha da muhimmanci kwarai kuma shi ya nuna alamun cewa yanzu an samu jituwa tsakanin fulani da mutane na Southern Kaduna. Su ne da kansu suka zauna suka fidda waɗannan yarjejeniya kuma insha Allah za ta yi amfani. Kaga yadda suka shaƙu juna dama kowa ya gaji da abin da ke faruwa. Sai dai yayin da ake wannan wasu ƙungiyoyi daga kudancin jihar Kaduna sun kira wani taro suna korafin su fa basu ga wani dalilin ƙulla yarjejeniya ba. Barista Zakariya Zokfa shine yayi jawabi a madadin ƙungiyoyin. mutanen kudancin kaduna an dade ana wannan zance magana ana zuwa ana kakashe mutanenmu an rubuta an yi magana an yi kuka gwamnati ta zo ta gani amma ba abin da aka yi a gan cewa wannan abin zai sake faruwa ba agreement din da za a kan menene mu ba mu yi musu wani abu ba isa lawal ikara amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa sabu imam aliyu zai gabatar da demokuraɗiyya yau bayan kun gama jin wannan saƙo. Dan wasan baya na Atletico Madrid Miranda ya ce dole sai club ɗinsu ta samu ta doki Real Madrid a wasan da za su yi ran Lahadi mai zuwa. Kaya ba wani su. Ka san da cewa barin kuɗi a waya komai kankanta sa yana da amfani idan mutum ya shiga cikin hali na kakanika yi? Babu shakka. Haruna a ina kake samun waɗannan bayanan ne? Ɗauki wayarka ka buɗe shafin www.dandalinvoa.com. A to mi kumin Blackberry ita ma yanzu na in buɗe shafin www.dandalinvoa.com. Dandalin VOA. daga sashen hausa na murya amurka washington dc yanzu dai nan misalin karfe 1 da mintoci goma sha bakwai na dare a agogon washington dc kuma ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka lokaci yayi da za a saurari demokradiyya a yau Demokradiyya a yau. Cikin shirin Hukuncin mai shari'a a Deniya Demola yana nufin 'yan majalisun tarayya da suka canza sheƙasar rasa kujerunsu ne? Za mu ji fashin baƙi. Har yanzu tsugunne bata ƙare ba kan rikicin shugabancin ƙaramar hukumar Madagali a jihar Adamawa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Watannin baya mun kawo muku rahotanni kan dambarwar shugabanci a ƙaramar hukumar Madagali cikin jihar Adamawa inda mutane biyu suke ikirarin shugabancin ƙaramar hukumar. James Watarda shine shugaban ƙaramar hukumar da ke samun goyon bayan gwamnatin jihar kamin wata babbar kotun jihar ta soke zaɓensa ta baiwa mai na Ularama, wadda yake tare da ɓangaren PDP da a lokacin ake kira reshen da ke ƙarƙashin Bamanga tukuru. watar da ya ɗaukaka ƙara kuma kotu ta maida masa kujerarsa, amma ɗaya ɓangaren ya ce bai yadda ba. Duk da umarnin kotu an hana shi shiga ofishinsa, ko da shike ɓangaren gwamnatin su ma sun isa haɗa kai da ularama bayan wancan hukuncin, saboda ɗaukaka ƙara. ga abin da shi watar da ya ga Ibrahim Abdulaziz kan wannan nasara da ya samu yanzu. Dun kot ta riga ta ba eh, eh, police commissioner court order eh. na da cewa mu ya da dole a shirin da ni a ofis. amma shi kwamishina na polis har yanzu yana directive daga aiki abin ya faɗa mini jiya kenan cewa yana jira directive daga aiki domin a kai ni a kai ni uh, office ko ministan jifa dole zai sauka a kasa su sun iya gudu amma ba su iya koya ba saboda haka ba wani abin da zai mu faɗa wa mutane su yi hankali kare su kwantar da hankulansu dole ne abun zai faru duk ba yadda za su yi da abin da filko ta riga ta faɗa. To amma shi ma a martanin da maida Mr. Maina Ularamu ya ce fa yana nan daram a matsayin shugaban karamar hukumar. Ana hana mutum shiga ofishin kana da gaskiya ni ranka wanda ya hana su. ya hana su. don ba su da hujjan da za su shiga ofis. A court sun yi setting aside judgment high court ni kuma na je kotun koli ya je tabbatar da mai gaskiya. A dai kwanaki ne kusoshin jam'iyyar PDP bisa rakiyar sojoji da kuma 'yan sanda suka shigar da Mr. Maina mu ofis bayan hukuncin wata kotu a Yola ta bashi nasarar cewa shine shugaban karamar hukumar. Makon jiya mun yi alkawarin neman masana shari'a su fahimtar da mu hukuncin da mai shari'a a Ademola yanke kan batun 'yan majalisun tarayya da da suka canza sheƙa. Hukuncin da wasu jaridu suka fassara da cewa 'yan majalisun kusan sun rasa kujerunsu. Domin fahimtar abin da hukuncin ya ƙunsa, mun tuntuɓi ɗaya daga cikin manyan lauyoyi a Najeriya, Hassan Liman. A yanzu dai akwai hukunci guda ɗaya ne da kotun tarayya ta Najeriya wanda shi ne shari'a Ademola ya yanke. Inda ya ce 'yan majalisar tarayya ko wakilai bai dace ko ba su da dama su saka baki ko su shiga wata muhawara na neman tsige shugabannin majalisar wakilai ta ƙasa. dalilinsa kuwa ji mai shahararun shine cewa tun da sun riga sun shanye sun da sheka sun bar jam'iyyar da aka zaɓe su a kai sun koma jam'iyya ta apc ba su da dama a ce su sa hannu a maganar canjar shugabancin majalisa amma babu inda a cikin hukuncinsa shi ya yi umarni cewa 'yan majalisar nan su bar kan kujerarsu. Da ya ce ba za su shiga muhawara ya takaita muhawarar kan batun canji shugabanci ko kuma ɗungurungun ba za su iya shiga wata muhawara a eh, duk harkokin majalisa ba. A bisa ga karan da aka kawo gabansa bisa ga hukuncin da ya yi an kawo kara ne akan cewa ba a son su sa baki ko su sa hannu gun canji shugabancin majalisa saboda ga hukuncin da shi ya yi ya takaita ta ne bisa ga cewa ba za su sa hannu akan cin shugabanci ba amma babu inda ya yi hukunci cewa ba za su ci gaba da shiga majalisa ba ko kuma za su yi wata muhawara a kan wasu harkoki ta majalisa ba domin babu wannan bukatar a gabansa a lokacin da yanke hukunci. To, me ya kawo zancen cewa abubuwa da suka yi ya saba wa sashi na 68 karamin sakin layi na ɗaya me ya kawo wannan batu a wannan hukuncin ko babu wannan batu? Eto, eh in aka duba tsarin mulkin Najeriya kashi ta da takwas ƙaramin layi ta ɗaya eh, ja kenan wato paragraph g wato ja kenan mm. inda aka ce duk wani ɗan majalisa in ya canja sheka daga fatin da aka zaɓe shi zuwa wata jam'iyya daban to kafin karewar zama wannan majalisa to shi ɗin nan zai bar kujerarsa ko kuma za a ɗauka tamkar shi ɗin nan ya bar kujerarsa to amma in aka je karamin kashi na biyu na kashi sittin da takwas sai aka ce to waye zai ce wannan dan majalisar ya bar kujerarsa ko waye zai tabbatar cewa dan majalisar ya bar kujerarsa saboda ya bar siyasa ko fatin da aka zaɓe sa kai hmm. aka ce shugaban majalisar da ke tijai ko kuma shugaban kakakin majalisar tarayya hmm. ko wakilai hmm. a wannan sanin a najeriya babu wannan abin a gaban majalisar wakilai a lokacin da aka kai wannan karar. Hmm. To amma shi iyakan bayanin kenan da ya ce tun da kuwa sun canza sheka shi ne shari'a mura. bai dace a ce su din nan sun sanya bakin su a muhawara ta majalisa gun tsige shugaba Iya inda ya tsaya kenan bai ce 'yan majalisar tarayyar nan su bar kujerarsu ko su bar a su ba saɓanin abin bakin ciki da yawancin jaridun najeriya suka rawaito a ranar talata da ta wuce a lokacin da aka ce yayi wannan hukuncin to kaga yawancin mutane to saboda haka nan an yi eh, rashin fahimta akan wannan hukuncin To. Bai bai umarni cewa su su bar su ha babu. To. Wannan hukumarin ne bai bayar To, amma dai kamar yadda ka ce cewa ba su da tun da sun canji jam'iyya ba su da hurumin yin muhawara ko saka baki a muhawara na canza shugabancin majalisa ba. Wannan canja shekansu zai hana su yin wannan saboda su ƴan majalisa ne su za su suke da hurumin eh, tantance wa zai zama shugabansu wane ne ba zai zama shugabansu ba wannan hurumi ne na kotu eto eh kaga ah, kotun tana hukunci bisa ga bukata ko abin da aka kai gabanta ta ne bukatan da aka kai gaban shi mai shari'a a daimala a babban kotun tarayya ta abuja shine ana bukatan ya dakatar da su ne daga sa bakinsu a can da shugabancin majalisa iya bukatun da aka yi a gaban su kenan to shi kuma ya hukunci a kan haka eh, to haji yanzu akwai ɗaukar kara eh, eh, Haji Hassan Liman eh, eh sun an shigar da kara ana neman ya yanke hukunci kan cewa ba su da hurumin kada su saka baki ko ya ba da umurnin kada su saka baki kada su ɗauki mataki kada su shiga muhawara da za ta kai ga canza shugabancin majalisa magana nan shin wannan ba hakkin 'yan majalisa ba ne in mutum yana da majalisa ai misali ka tuna cewa lokacin da shi tambola ya takara ai ba shi ne jigajigan pdp suke so ya yi takara ba amma 'yan majalisa su ya su kan suka tantance ga shugaba wadda suke so ya zama musu shugaba shin yanzu in dai mutanen na suna majalisa kotu tana da hurumin ta ce musu ga wadda zai zama shugaban su kuma ba za su shiga wani wani al'amari na majalisa ba muddin dai su wakilai ne a wannan majalisa to a matsayina na lauya a duk lokacin da kotun ta yi hukunci ta yanke hukunci to in akwai hukuncin na a ƙasa wanda ya fasara tsarin mulkin najeriya to wannan hukuncin ita ce a yau za a yi aiki da ita sai kotun da take gaba da ita ta ce ta sauya ko ta canja wannan hukuncin to saboda haka nan bayanin da zai zan yi dole ne in takaita shi bisa ga bin umarni da hukunci da kotun ta yi a yau saboda ba wani da yake da dama a yanzu da zai ce eh, ga wani irin fasara daban ko da ya kasance a fahimtar ka cewa hukuncin nan bai bi kan hanya ba ba ka iya cewa hukuncin nan bai bi ka'ida ba? Eh to duk bisa ga tsarin mulkin Najeriya duk lokacin da aka yi hukunci har kuma aka ce an ɗaukaka ƙara to hukuncin da ke ƙasa ita ce za a yi da ita ba wani da yake da iko ko yake da dama ya ba da wata fasara daban saɓanin abin da kotun ta yi sai kotun da take gaba da ita bisa ga tsarin mulki bisa ga dokar da ake tafiyar da ita a Najeriya. Masu aro da haka Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah mu kawo muku wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Ibrahim Abdulaziz da kuma Kibahiro ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To sahabin bai yi nisa ba domin zai karanto takaitattun labarai kafin mai sallama. jiya talata a ukraine gwamnatin kasar ta tana fama da gwagwarmayar tabbatar da ikonta a wasu muhimman birane da suke gabashin kasar inda mazauna wurin suke goyon bayan rasha a yayin da matsin lamba take tsanani na kawo daidaito kan bambancin siyasa da kabilanci da ke barazanar karawar wargaza kasar Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce barkewar cutar Ebola da ake fama da shi a halin yanzu a wasu kasashen Afirka ta yamma ya kasance kalubalen barkewar annobar kwayar cutar mafi tsanani da taba fuskanta. mataimakin daraktan kungiyar keji fukuda ya ce za a ɗauki ƙarin watanni hudu nan gaba kafin a shawo kan cutar wacce tuni ta halaka mutane ɗari da goma akalla jiragen ruwa da na sama 24 ne suke ci gaba da aikin neman jirgin saman fasinjan nan na kasar malaysia da ya bace a wani wuri mai kamar da'ira a tekun india inda na'urori na musamman suka ji kara ko amo da ake zaton watakila na'urar daukan bayanai na jirgin saman fasinjan ne duk da haka hukumomin australia da amurka waɗanda suka yi magana jiya talata a cikar wata ɗaya da ɓacewar jirgin sun ce akwai buƙatar a yi taka tsantsan to ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma da hantsi idan allah kai mu lokacin da za ku ji yadda ƙungiyar jama'atin nasarar islam ta gamsu da matsayin ƙungiyar kare harkin bil'adama ta najeriya akan kisan da aka yi a unguwar apo abuja Kafin mai sallama ga saƙon tayin murna nan zuwa ga Munnar da Fatima Umar Baba a Abuja a saboda ƙaruwar 'ya mace da suka samu a ranar Juma'a. Allah ya raya. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.